يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mana sake samun damar haduwa a wannan masallaci a wannan rana ta talata da aka saba karatu a wannan masallaci cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'aha na wallafawa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wadda ana karanta hukunce-hukuncen abin da suka shafi janaza abubuwan da suka fi dacewa da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suke akwai kurakurai a ciki domin gyarawa a gaban karatu da muka tsaya a shafi na 111 mun tsaya a gaban karatu na biyu wanda yake bayyana wato hadisai da dalilai waɗanda suke bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya janye yin sallah nau'in mutane misali waɗanda ake yin su bashi musamman mutum kuma bai tanadi abun biya ba da haka an wulga da hadisin da wani bawan allah aka kawo shi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya aka ce akwai bashi a kansa na yan adadin dinarai wanda bai wuce guda uku ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi masa sallah shi ba zai masa sallah ba sai da abu kata da ya ce ya bashin a kansa shi zai biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallah to muna cikin wannan bayanai don haka an tsaya a hadisi na biyu da yake kafa hujjoji a kan wannan ya ce an abi qatada radiyallahu anhu nahwa al-qissa nahwa al-qissati thalitha fi hadisi salama bin al-atwa wannan hadisin abu qatada radiyallahu anhu yace irin kwatankwacin kissar da ta aka wulga da ita ta uku kissa ta uku inna cikin hadisin salama bin al-atwa a mun karanta hadisin salamatu bin la'akawa shi ne hadisi nan ba na ɗaya a waruyar da zai ƙaunahu wa fiye an rawaito da wani lafazi daban wato lafazin hadisi a wato ƙari ko kuma bambanci akan wanda aka shuɗe kafin hadisin salamatu bin la'akawa. sai ce wa fihi a cikin riwayan akwai ƙarin bayanin cewa a ra'aita in qadaitu anhu ko kuma bambancin lafalin da ya zo kamar yadda abu kata da radiyallahu anhu ya faɗa a karatun da muka yi a baya ya ce salli alaihi ya rasulallah wa alayya dainu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an duba shafi na 110 daidai can ƙasa ce salli alayhi ya rasulullah wa alayhi dai ya manzo Allah muna roƙon kai masa sallah ni na daunoyin bashin nasa fa salla alayhi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah wannan lafazin yadda ya zo kenan a wannan riwaya shi ne ta a wata riwaya kuma ya zo da lafazin cewa a ra'aita in qadaitu anhu atusalli alayhi sai abu kata da ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yanzu kana ga in har na biya masa wannan bashin na je na biya yanzu na dawo za a yi masa za ka yi masa sallah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam in qabaita anhu bil wafa'i sallaitu alayhi eh, in dai har kaje ka biya ka cika bashin ka biya yadda ya kamata to zan masa sallah saboda ana sha'awar mutum idan ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ya masa addu'a Allah ya karbi addu'a wato mutum ba zai samu akalla ko da mutum munafiki ne in annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah yana samun sauki a cikin kabari to wannan yasa balle kuma mutum mumini in annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ba shi ba shi da matsala ko kada to shi yasa kowane mutum yana sha'awan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ya sama za ka ga a cikin sahabbai waɗanda suka rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah ana so da su kafin shi shi ne ya musu sallah to ana lissafa su za ka ji ana fara wa sallah alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin su Uthman bin Maz'un radiyallahu anhu kaka wani abu kata da ya ce ya rasulullah in na je na biya masa sallallahu alaihi wasallam za ka yi masa sallah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh kwarai idan har ka je ka biya ka bada ka biya yadda ya kamata to zan yi masa sallah a lokaci guda kuma har yanzu kullum yana ƙara cina mana hatsarin shi bashi da kuma har mutum ya yi sakaci ya kai ga ya rasu da bashi a kansa kowane mutum bai san lokacin da zai rasu ba to shi za sai rinka tanadin biyan bashi in dai ba ya zama dole an rasa ba ya zama dole tilas an rasa kwata-kwata hanyar samu ya toshe ko kuma a an samu jarrabawa a rayuwa sannan wani abu ya tilasta mutum ya zama dole ta ya karbi bashi ya karba ya biya bukatu muhimmai kuma hanyoyi sun yi sun yi karanci ko kuma a sun tsatsaya ko kuma an samu tsaiko a cikin ko karyewan tattalin arziki ko wani abu makamancin haka wani yana iya jefa mutum a bashi bai an kara ba to sai ta kokarin biya to wani za ka samu samun damun biyan ya zama aiki domin tattalin arziki ya kare hatta duk da haka don ba ambaci wani dalili na cewa idan bashi din mutum bai samu ya biya bane saboda yanayi kawai kaga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaya akwai bashi a kansa duk haka ka ga bayanin an ce eh akwai bashi baya cewa yayi yayi bai biya ba baya wannan bayani ba baya bayyana cewa akwai halin biya ko babu halin biya a kawai inda akwai bashi to sai ka ga ya zama ah, an samu ah, wato damuwa to da in dai mutum ya kula abun da bai zama dole ba to kare sa kansa a bashi shi shine fi masauki eh, wani abubuwan za ka samu ba wai dole ba ne yau mutum zai sayi wani abu wanda bai zama wajibi sai an saye shi ba ko kuma akwai abun da in ya tsaya a iya wancan shi ma zai biya masa irin wancan bukata ne wani za ka ga idan ba shi da halin sayan waya mai girma to za ka samu watakila wayan da ta ishe shi amsa waya da check message sai ce ya sai ta dubu goma saboda haka sai kuma dubu biyar yake da shi sai ce a bi shi bashin dubu biyar zuwa lokaci kaza kaga wannan babu dalilin karɓar bashi yana yawa tunda ai waya dama kawai a amsa in dole kama a yi check message shikenan to wai wani shi a ganin sa wai ga kalmar waya a hannun to da aka ga wayan mama yanzu wanda yake ah, wanda yake kwanciya cikin gabari ya san maganin waya ne za a kira shi ya ansa to amma kuma in ya tafi da bashi ba shi ya san abin da yake ciki ba to kaga duk abin da in dai mutum zai sa kansa a cikin damuwa ne to gaskiya ya kamata karya ya sa kansa abin da bai zama dole ba wanda ya zama dole shine wannan babu yadda aka iya sai dai mutum kullum muna addu'an Allah subhanahu wata'ala ya kara mana rufin asiri kuma kullum mutum ya zama yana addu'an galabatu dai eh, qahrar rijal wa galabatu dai wa shamatatul a'ada wana nan sallallahu alaihi kullum yana neman tsari daga su a ce bashi yarin jayi mutum ya masa katutu wani abun neman tsari ne su Allah kiyaye aka ce in ka qabaita anhu bil wafa sallaitu alayhi qal fa zahaba abu qatada fa qaba anhu kaga wannan a wannan lafazin yana nuna sai abu qatada ya tafi ya je ya biya bashi ya dawo duk ana jira tukunna kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah fa qala awafaita ma alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tambaya abu qatada ka biya abun da yake kansa qala na'am yace eh fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallallahu alaihi sannan sallallahu alaihi wasallam to a shiga sahu ku zo ku zo sannan sai sai sai kabbara kaga a wannan ya nuna sai da ma aka je aka biya bashin aka dawo tukunna ya yadda zai masa sallah a can baya mun karanta wani hadisin da wani lafazi na cewa sai da abu da ya ce zai biya ya maimaita masa cewa ka yadda bashinsa ya koma kanka wato wannan dirhami biyu za ka biya bashin ya koma kanka sannan tukunai masa sallah sannan wace gari da haru da bukata da sai ce yaya aka yi maganin bashin nan ka biya to kaga a wannan kuma sai nuna sai da ma ya ya biya tukunna kafin nan ya zo ya abun ala ayi halin za iya idan aka tattara su sai ga duka abin da yake nufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci yayi sallar ba tare da an ba shi ba ko dai ka ɗauka ma alƙawari a ta da din yayi kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tambaye shi tambaya na haƙiƙa ya ba da tabbacin alƙawarin cewa ya ɗau nauyin wannan biyan ko a iya nan aka tsaya to maganan ta girma haka kuma in ma an tsaya kan cewa a'a ya ce ne e bashin yana kaina ya ya kuma roƙa ya rasulullah ai masa sallah yi yadda masu sallah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka ɗauka cewa e abu ta dan ya je shi ya biya tukunna ya dawo to duk wannan eh, ba mamaki kowane rawin wanda ya rawaito eh, ko kuma ta hanyar da aka rawaito ya fito a irin wannan yanayi ko kuma a'a duka gaba ɗaya na baya idan ka tara su sai aka zo ga wannan sai aka dire cewa sai a bukata da ya je ya biya bashin ya sake dawo sannan tukuna aka yi sallah ne duka dai abin da suke nuni shine karfin cewa sai da magana ta tabbata za a biya bashi aka zo ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah akraja wan nasa'i wa tirmidhi wa darimi wa ibn wa ahmad duka ya ambaci lambobin mujalladai da kuma shafuka cewa siyaqu lahu wa isnaduhu sahih ala sharti muslim siyaq wato siyaqin wannan lafuza din daga imam muhammad ne rahimahullah sannan isnadin hadisi a wannan riwaya din ingantacce ne ala shartin muslim walaita inda na zihabu abi qatada a sauran riwayoyin zaka ga babu a sauran riwayoyin da wa'yan suka rawaito ka ga babu maganan cewa zihabu abi qatada wa wafa'uhu liddaini ba za ka ga cewa sai da abu qatada zihabu ya tafi ya je ya biya bashin ya dawo ba a wasu riwayoyin wannan duka babu wannan kuma salatun nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ba za ka ga wannan ba cewa ya je shi ya biya sannan tukunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah na'am عن جابر رضي الله عنه وبدأ وبدأ في فلما سمع الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال انا اولى لكل مؤمن من نفسي فمثل كبيرا عليه قضاؤه ومثل مالا فليوز حكمه رواه ابو داود والاسلام بكتاب الكريم على سبيل الشيخين فله حديث اخرى احكام من جهات اخرى ووضع الاحكام التسعه التاسعه والعشرون نعم حديثنا أوفو عن جابر رضي الله عنه نحوها جابر ابن shima ya rawaito الله عنه شما irin kwatankwacin wancan riwaya wa za da fi asirihi sai dai ya yi ƙari a ƙarshensa cewa falon ma fata hallahu ala rasulihi sallallahu alaihi lokacin da allah ya yi wa manzon allah sallallahu alaihi ya zamanto an samu karfin tattalin arziki na addinin musulunci a wannan lokaci a kola sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana aula bi kulli mu'minin min nafsi ni ne na fi cancanta da jibintan kowane mumin sama da karan kansa mana sai shine ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya so shi kama da yadda yake son kansa yake zama cikakken mumini to domin shi kansa nan sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa shi ne sama da hatta mumini a karan kansa to bai kai jibinta irin jibinta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi masa ba don haka shine ya fi cancantan jibinta ga muminai sama da karan kawukansu kuma sama da ɗan uwansu ko iyayensu ma'ana iyayen mutum ma ba za su iya wato jibintan su ga mutum bai kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke jibintan mutum ba haka shine Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar cikin alqur'ani annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum kaga Annabiyu sallallahu alaihi annabi auladul mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallam shine fi cancanta ga mumine sama da karan kansu mumine su zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam sama da kansu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ya jibinci mumine sama da duk wani wanda zai jibince su ko da ko ya kai iyaye ne iyaye ba za su iya jibinta ɗansu sama da misalin kwatankwacin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai jibince shi ba da ka ce ana aula li kulli mu'minin min nafsihi wa man taraka dainan wato hadisin jabir radiyallahu anhu da yayi bayani wanda ake bin sa bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai masa sallah ba sai an biya bashi sai kuma a ƙarshen hadisi shine eh, jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma yake bayyana cewa falam abin falam ma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam amma lokacin da Allah ya yi buɗi wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam tattalin arzikin ya ya haɓaka sama da yadda yake a baya to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da abun da ya wuce abun da yake da shi a baya to sai yace ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi wa man taraka daynan fa'alayya qada'u duk wanda ya rasu yana mumini sahabina sannan kuma ya bar baya da bashi to fa'alayya qada'uhu azoni zan biya to haka annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam sai biya mutum bashi sai masa sallah baya jiran sai wani ya biya tunda yanzu yana da hali kawai sai ya jibinci wannan ya sa ce ana auladul mu'minina da kulli mu'minin min nafsi haka nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jibinci mutum kawai sai ya biya maka abunan bashin da yake kansa haka ya ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsi wa man taraka daynan fa alayya qada'uhu duk wanda ya rasu ya bar bashi a kansa akwai bashi a kansa to ni zan biya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa man taraka malan faliwarasatihi wanda ya rasu a cikin muminai kuma sai ya bar dukiya shi kuma ba bashi a kansa sai dai shi ne ya bar dukiya to faliwara satihi to shi kuma wannan dukiyar ta magadansa ce kaga wannan iyakar tausayi da adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, in ba haka ba in bashi mutum ya bari ya ce shi ya dau nauyin biya amma in dukiya mutum ya bari na magada ne baya ba zai taɓa komai a kai ba kaga iyakan adalci da tausayawa kenan yawa wanda ya bar dukiya ya'yansa su je su raba da sauran magada wanda ya bar bashi bai ce ya'yansa su biya ba bai ce magadansa su biya ba kaga in ka duba mafhumi magana wannan taraka malan faliwarasati wanda ya bar dukiya to na magadansa ne to wanda ya bar bashi ma ba sai a ce magada su biya ba amma sai ce wanda ya bar bashi shi zai biya sallallahu alaihi wa sallam wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani shugaba irin sa sallallahu alaihi wa sallam wajen adalci da tausayi da aje kowane abu inda ya dace a aje shi rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi mujalladi na biyu safa na 85 wannan sa'i mujalladi na ɗaya safi na 278 بإسناد صحيح على شرط الشيخين يا رويته إسناد إن قنتتش بسا شرط إمام البخاري ده مسلم وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى wannan hadisi yana da wata hanya daban kuma daga jabir din ba wannan hanyar ba tare da wani ƙari daban wata ƙari daban ta تقدم hadisin ya wuce ya shuɗe a baya a shafi na 29 a cikin wannan littafi na يسعد أنت لك الليل من صلاة ويسعد لك أنه كفطاء سمع عليك فإلا قد أعتذر فإني فلما رسول الله عليه هذا أول المؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة إدراء بالفتنة أن أبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم فرسل جبر عليه ليلا ولجدت وقعت عليه الغرار ونزل سبحانه هو في آية الثانية أخرجه البخاري ومسلم هاتين ومن ماجه وقيادة الأحمد وسياق المسلم وزيادتان للبخاري والأمر الأولى منهما أقل من أول الكلام صلى الله عليه وسلم أتبي وتلقاه الثالث والثالث فأحد لكن الظهور لا يجوز يوم القيامة كأصحاب المتقاربة من كل كبيرة أن يولد فقال أبو بشر أبو بشر يونس بن حديث قال بقلت الآية أكبر حديث سمعت أبو الرجال الآية فقلت إذا لا تحدث الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه السلام نعم hadisin jari shafi na 28 ya fara can kasa zuwa shafi na 29 kamar yadda ya faɗa a nan na maganar mahaifinsa abdallah da ya rasu da bashi a kan na nan gudu ta an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين يتي annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan zo masa da mutum wanda ya rasu wadda kuma a kansa akwai bashi fayas al sanar sallallahu alaihi wasallam ya tambaya hal taraka lidainihi min qada shin ya bar abun da na biyan wannan bashin nasa fa in hadatha annahu taraka wafa'an idan har ya kasance wannan mamacin ya bar abun da za a biya bashin salla alaihi sai sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah wa illa idan bai bar abun da za a biya bashi ba fala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama baya masa sallah wannan duka a farkon lokaci kafin lokacin da yayi maganar wannan hadisin Jabir na sama dinnan a farkon lokaci kamar da aka karanta hadisan baya abu huraira ma ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi wa mutum sallah in akwai bashi a kansa kuma bai tanadi abun biya ba a wannan yake nuna hatsarin rasuwa da bashi ba tare da shirin biya ba amma idan amma daga baya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu buɗi sai zama shi yake ɗaukar nauyin biyan bashi shine wa illa fala wato idan babu abunan bai shirya biya ba to annabi sallallahu alaihi wasallam sai bar shi ba tare da ya maka Allah ba qala ke sai ce sallu ala sahibikum ku sallawa a sahibinku shi sai bari falamma fataha Allah alaihi fataha Allah alaihi al lokacin da Allah ya buɗa mata buɗi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana aula bil mu'minina min anfusihim fi dunya wal akhirah ni ne nafi cancantan jibinta ga muminai sama da karan kansu a duniya da lahira haka ikra'u in shi'tum annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim kaga lokacin da ya faɗi wannan to lokacin ne ya zama to ya jibinci a biya shi yasa yake famantu fiya wa alaihi daini wanda duk ya rasu akwai bashi a kansa walam ya turku fa'an kuma bai bar abun da za a biya ba fa alayya qada'uhu yace to a guna ni zan biya wa man taraka malan wanda duk kuma ya rasu ya bar dukiya a baya ba bashi ba fa huwa liwarasati to wannan dukiyar na magadan أخرجه البخاري المجلد الرابع صفحة مجلد الرابع صفحة 376 مئتين 376 sannan mujallar tasiq shi ma a sahih al-bukhari صفحة 425 muslim ma ya kawo shi a mujalladi na biyar shafi na 62 imamun nasa'i shi ma kawo shi a mujalladi na daya shafi na 379 ibnu maja mujalladi na biyu shafi na 77 tayalisi shafi na 2338 imamu ahmad ya kawo shi a mujalladi na biyu shafi na 290 da kuma shafi na 399 da kuma shafi na 400 hamsin da uku wa siyaq li muslim wannan siyaq wato zancen ya irin abuna eh, riwayan imam muslim kenan wa ziyada ta ne bukhari ƙari biyu da aka samu ana imam abuna abu huraira da kuma hadisin jabir to wannan ƙari din imam bukhari wa li ahmad al-ula anhuma ah, minhuma imamu ahmad kuma shi kari na farko hadisin jabir kenan wa akhraj minhu ma huwa min kalamihi sallallahu alaihi wa sallam at-tirmidhi ah, imam at-tirmidhi rahimahullah ya fitar da ah, abun da ya zama daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ga abun da ya faɗa za a duba a mujallabi na biyu mujalladi na uku shafi na 178 wa sahahu kuma ya tabbatar da cewa ya inganta wa darimi ya kawo wannan hadis a mujalladi na biyu shafi na 263 wa tsayalisi tsayalisi ya kawo shi a shafi na 2524 wa ahmad imamu ahmad kuma a mujalladi na biyu shafi na 287 da kuma shafi na 318 da shafi na 334 da shafi na 335 da shafi na 356 da 399 da 450 da shafi na 464 da shafi na 527 duka waɗannan a musna da imamu ahmad binahwihi da irin wannan kwatankwacin wannan riwaya ko huwa riwayatu muslim kuma wannan riwaya ce ta imam muslim wannan lafazi din wa kadal bukhari haka nan imam al-bukhari shi ma bi alfazin mutaqariba ya yi amfani da lafuza wanda suka kusaci da juna amma ba nafsin iri ɗaya ba za a gan shi a sayyid bukhari mujalladi na takwas shafi na hudu da 420 haka kuma mujalladi na goma sha biyu shafi na bakwai da shafi na ashirin da biyu da shafi na arba'in min turukin kasira an abi huraira ta hanyoyi daban-daban daga abu huraira radiyallahu anhu wa qala abu bishr yunus bin habib rawi musnad at-tayalisi abu bishr shine yunus ibn habib wanda shine rawi musnad at mana ma'ana shine ya rawaito musnad tayalisi sai ya ce aqibal hadis a ƙarshen hadisin sai yake cewa sami'tu abal wali na ji abal wali yana cewa ya'ni at-tayalisi wato naji at-tayalisi yana cewa shine abal wali ya yaqulu yana cewa bidha nasafa tilkal hadis tilkal hadis. allati ja'at ala allazi alayhi dayn da wannan cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam zai biya wato ya ɗau nauyin biya da haka ya soke hukuncin hadisan da suka shuɗe a baya na rashin yin sallah ga ga wanda ya rasu akwai bashi a kansa da wannan ƙari da suka zo a hadisan bayan nan sun soke wancan hukunci kenan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya jibinci lamarin na'am eh قبل أن يصلى يصلون عليه في قبره على أن يكون الإمام في الثانية wannan matsala ta shida kuma yana magana ne cewa man dufina kabla an yi a alai wanda aka binne shi tun ba a yi masa sallah ba mutum ya rasu ba a yi masa sallah ba sai aka binne shi ko da ya rasu a wani guri wadda mutanen gurin ko wasu san shi ko kuma wasu mutanen gurin su ba ma musulmai bane kai su so ta shi a ko kuma a ya rasu a wani gu wadda ba a yi masa sallah ba aka binne shi ko kuma aka manta aka binne shi ba a yi masa sallah ba ko duk wani dalili da yasa har an binne mutum ya rasu an binne shi amma ba a yi masa sallah ba aw sallallahu alaihi ba'dhum duna ba'd ko kuma sashin mutane suka masa sallah ga wasu mutane su kuma ba samu sallah ba to wannan yana magana kan wannan matsalan yaya za a yi sai a falyusalluna alaihi fi kabari ya halatta gare su su je su gurin kabarinsa su yi masa sallah idan mutum ya rasu aka binne shi wanda ba su samu yi masa sallah ba ko misali wani ya rasu an binne shi yan uwansa ba su zo ba daga inda suke ko wani gari nesa ko wani dalili na uzuri ya sa sai daga baya har an ji an binne shi sai suka iso suka ga nuna musu sa da sai su masa sallah shi ne falisalluna alaihi fi kabari sai su je wajen kabarin su yi masa sallah ala an yakuna al-imamu fi surati thaniya mimman lam yakun salla alaihi in za mu salla a sura na biyu din na fi sura saniya sura na biyu shine ma'ana za a je gurin kabarin a yi masa sallah ga waɗanda ba su samu dama sun masa sallah ba lokacin da aka yi masa sallah to in dai har an je makarantar za a yi sallah na biyu ne to limamin da zai jagoranci sallan to sai zaman to ba ba wanda ya masa sallah da ba kuma baya ma ko da ba limami ba baya cikin wanda suke masa sallah da sai zai zama eh, wani liman ne wanda dama kwata-kwata ko yanzu ya iso ko kuma dama yana cikin mutanen da ba su yi masa sallah ba su samu damar yi masa sallah ba sannan sauran mutane ma waɗanda za su zama mamu a can inda kabarin sa yake sai to ba su yi masa sallah ba lokacin da aka masa sallah ko ɗazu ko jiya saboda aka masa sallah da ya rasu aka gayyaci janaza aka zo aka taru aka yi sallah to su yanzu waɗanda aka ba su dama da halarcin cewa su je su yi masa sallah a gindin kabarinsa to wannan ya zamanto dukansu ba sa cikin wanda suka yi masa sallah lokacin da za a da aka yi masa sallah yawa kafin abin ne shi wannan ya halatta min mallam ya kun sallah alaihi wa fi zalika ahadith dalilai akan wannan akwai hadisai da suke nuni da wannan na'am فلا يوجد عمل فعن الله بن عباس رضي الله عنهما قال مرة رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم فذكره بالليل فلما اصبح اعلمه فقال ما منعكم ان تؤذنوا قالوا من الليل فكانت الجنة فسمعنا ان نشد عليه قال غيره wanda suke nuna hujja akan haka cewa idan mutum mutane tashin mutane ba samu yin sallah ga wanda ya rasu ba ko kuma ma gaba ɗaya ba a yi masa sallah ba har aka binne shi to a dalilin da suke abu ne hadisai da suke nuna dalilin ya halatta cewa za a iya zuwa gurin kabarin sa masa sallah ne ɗaya daga cikin hadisan an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma daga abdullahi bin abbas ibnu ammi rasulillah kenan sallallahu alaihi sallam dan babban manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa qala yace mata rajulun wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu wani mutum ya rasu kuma lokacin da bashi da lafiya annabi sallallahu alaihi sallam ya kasance ya'uduhu yakan je ya gaishe shi gaisuwar rashin lafiya fa fadafanuhu bil layl sai suka bunne wannan mutumin da ya rasu din billahi da daddare ma asbaha lokacin da aka wayi gari ko ya wayi gari a alamuhu da gari ya wayi a alamuhu sai suka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin nan wani ya rasu bayan su riga sun bunne shi faƙarar sai ce ma akun an tu'allimuni to me yana ku sanar mun tun jiya lokacin da ya rasu ƙwaru suka ce kana lai mun ga dare ya ja ne dare ya riga ya yi wa fi volma kuma ga duhu fakari na an na shuka alai kasa gaskiya ce ba mu so ba ma son mu takura ka sai sa ba mu gaya maka fa'ata kabarahu fasalla alai kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya zo gurin kabarin wannan mutumin a ya yi masa sallah qala abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma yace fa ammana wa saffana khalfahu sai ya limance mu wa saffana ya samu sahu sahu khalfahu a bayansa suka je suka sa kabarin kabarin yana kwanciya gaban su kamar yadda ake kwantar da mutum da ya masa sallah kabarin yana kwance a gaban su nan sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba ya jera su a bayansa yace su kamar da yadda ake sallan janaza tun ba a an binne shi ba to wannan ma tun da an binne shi a nan alaihi wasallam ba a gaya masa ba da daddare su suna ganin gaya wa nan sallallahu alaihi wasallam kamar sun takura shi da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masa sallah kaga wannan dalili ne wa ana fihim Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma yace ina cikin su waɗanda aka jera musu sauki sauri na karewan shaida kenan wa kabbara arba'an sai sallallahu alaihi wasallam ya kabbara hudu kamar yadda aka saba to wannan dalili ne da yake nuna cewa idan mutum ko wasu nau'in mutane musamman ma waɗanda wasu kila suna da kusaci ga wanda ya rasu yana da kusaci ga wanda ya rasu ko kusaci na dangantaka na jini ko kuma kusaci na zumunci ka na amintaka sama da sauran jama'a sai zama ba su zo sun samu sallah ba su waɗannan a ya halatta gare su su je gurin kabarinsa ɗaya ya wuce gaba matsayin limami sannan su kabbara su yi sallah in ya kabbara abu ne yi kabbarori guda hudu kamar yadda suna ta tana da kamar yadda aka yi masa sallah a baya wani ya halatta haka domin ga shi na annabi sallallahu alaihi wasallam yi wani a nan kuma za a abu ne zai kama da abu ne matsalar wadda wadda ya zo shi kuma ya samu kashin kabbarori da bai samu kashi ba kafin mutum ya iso an yi kabbara har ma an yi sake yin kabbara watakila an yi kabbara biyu ya to da sauri ya zo ya jona sahu ko kuma mutum ya so ya iso ya jona sahu dama da ya jona sahu zai kabbara wanda yake kabbara har ma wata kafar farko gare to idan an yi kabbara biyu kafin ya zo ko an yi kabbara uku kafin ya zo to idan liman ya yi sallama to mutum ba zai sallama ba ya yi waɗannan kabbarori idan mu kamar yadda in ana sallah in an tsere mutum da raka'a guda ko raka'a biyu ai kaga inda liman ya sallama sai ga wanda aka tsere musu da raka'a sun tashi ba sallama suke yi ba to haka nan ma ina sallan janaza ne idan mutum an yi kabbara ɗaya ko abin an yi kabbara biyu ko uku kafin ya iso ya jona to sai ya zo ya riska ya haɗa sahu ya yi kabbara to idan lima ya yi sallama to sai ya yi kabbara idan za a ɗage gawon take daga yin sallama ko ya lidibi za a ɗage gawon to sai ya kabbarori kawai Allahu akbar Allahu akbar sannan sai ya yi sallama amma idan za a bar gawon na ɗan wani lokaci to zai yi idan abun da ya wuce shi na kabbara misali yin addu'a da ya addu'a bane ko wani abun nan to zai wa innan abubuwan da ya dace a yi amma don shaƙi eh, kawai za a gawon eh, ko kuma a daga ma an yi kabarin za ka ga mutane sun ai daga neman ya yi sallama gurin zai tatse da mutane da sun shi kawai ya yi ya yi kawai allahu akbar allahu akbar sai ya yi sallama allahu akbar أخرجه ah, البخاري a mujalladi na uku shafi na casa'in da 91 zuwa shafi na casa'in da biyu wabin maja mujalladi na ɗaya shafi na hudu da da sittin shida wa siyaku lahu siyakin hadisin na abunan na da ibn majadi wa rawahu muslim muslim ya rawaito shi mujalladi na uku shafi na hamsin da biyar zuwa hamsin da 56 mukhtasaran amma ya takaita lafuzan kawo shi a zube kamar yadda yake ba waka wakadan nasa'i haka ma nasa'i shi ma ya ya rawaito shi muktasaran mujalladi na daya shafi na 284 wa tirmidhi imamu tirmidhi rahimahullah ya ya fito da hadisin shi ma mujalladi na 8 shafi na 142 wa ibn al-jarud ibn al-jarud ya rawaito shi fil a fil mutmin filmuntaƙa wato ibn jarir ya rawaito shi almuntaka a cikin littafinsa almuntaka shafi 266 walbai baihaqi imam al baihaqi ya rawaito shi cikin mujalladi na uku shafi na 45 zuwa shafi na da kuma shafi na 46 wa tayalisi shafi na 2687 wa ahmad imam ahmad rahimahullah ya rawaito shi da namba 1962 da kuma 2554 ah, da kuma 3134 wa ziyaratul ula lahu ƙari na farko a riwayan ah, lahu wato ga waɗannan ah, abu ne eh, ga waɗannan duk waɗanda aka ambata a baya wani bukari imam bukhari shi kuma ya rawaito fi riwaya a wata riwaya a wata riwaya ya rawaito wadda za ka same ta a mujallari na uku shafi na 146 da shafi na 147 da kuma shafi na 159 wa ziyara ta nil akhira ta nil ƙari biyu da aka samu a ƙarshe eh, wanda ce ƙarshe su kuma daga Imam al-Bukhari walil a wali Muslim wan Nasa'i al-Akhira ƙari na ƙarshen za a same shi a gurin Imam al haƙi da Imam Muslim da Imam an-Nasa'i wallahu ala waɗannan duka shi yana kawo su kamar yadda an sha bayyanawa yawanci eh, saboda kafa hujja da kuma tabbatar da abin da yake shine haƙiƙa ne musamman a ilimin hadisi suna da bin diddige malaman da suke zurfi a bangaren nazarin hadisi to da suna da bin diddigen cewa eh an rawaito a ina za a rawaito sannan kuma a babin bahsi wato a babi na bincike da rubuta a abin bahsi to dole ne mutum ya kafa hujja da haƙiƙanin a inda ya ɗauko wato ko hadisi in yake wani ya fito da hadisin to a samu a mujalladi na kaza shafi na kaza da kaza saboda duk wanda yake so ya koma can yanzu wannan littafi ne wanda ba zai zama masdari a hadisi ba sai da duk hadisin da ka gani a cikin nan za ka tantance shi ne in ka koma zuwa ga asalin littafi to shi za shi kuma ya sauƙaƙa maka ya tuma in ka duba littafi kaza mujalladi na kaza shafi na kaza wani ya kawo in ka duba littafi kaza mujalladi na kaza ko kuma in ka duba kaza yawanci za ga sunan su yake faɗa da sunaye littafin yawanci za ce abu na sunanin nasa'i sahih bukhari sahih muslim sunanin tirmidhi sunan ibn majah da makamancin haka haka za ga yayi abun bisa wato tsari na bahasi kuma bisa tsari na jikka wato abuna dagewa a bi asalin yadda abun yake don a tabbatar da hakikanin abu mai sauki da kuma tabbas cewa haka yake don haka wani hadisai da haka dudduba a guraren da ya faɗa sai dai ya samu tsaba'a daban don misali ya ce mujallabi na uku shafi na 146 so wannan littafin publishers din ma'ana wanda suka yi buga littafin watakila a lebanon aka buga to za ka iya samun wannan littafin da wannan sunan kuma an buga shi kuma a wani wani bugawa shi kuma a egypt to zai ka samu sunan da sun matse abu ko kuma can ne suka fi matsewa sai ka samu ya fito a mujallaji na biyar maimakon shi mujallaji na uku da ya sa eh, ana samun bambancin matsaba bambancin matsaba shine an samu publishers suna da bambanci wasu suna da kyawun takarda suna da hada rubutun ya matsu wasu kuma suna yin sa warawara ko makamantan haka haka zai iya bambanta ya kaga ya ce maka mujalladi na kaza yanzu ya ce sahil bukhari mujalladi na kaza ba kowane sahil bukhari ne in ka dauko ka duba wannan mujalladin da wannan shafin zaka samu wannan bayani ba sai in ka samu matsaba'a ne a wace matsuba'a ne ma'ana a wani bugu ne a wani gurin da abuna wani publishers ne ake wannan wallahu ala in sha Allah ta'ala muna rayu za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tsaya nan ko da lokaci yayi wallahu alam muna fata Allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى ذلك لا يا أبا الجوف يا رب يا رب المعصير ولكن ما تصل ولا تأتي قصير فأسير وأن يكون معصوم فيكون وأسير ولا تأتي قصير فأسير فأسير معصير وأشياء مغفرة لا يتكفر فأسير ولا تأتي قصير وإذا تذكرت من المعيش ومن يتعلم أنه حرام عليكم فيها dukan bayan Allah da suka turo suke bukatan bayan Allah taya su da addu'o'i dukan mu gaba daya muna da bukatan addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'in labiya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah kare mu da kariyarsa Allah kare mana zuriya da iyalai Allah ya kare mana dukkan abubuwa a rayuwar mu ya tabbatar da mu akan daidai a waɗanda suka turo marasa lafiya daban-daban da aka ambata Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya waɗanda suke da juna Allah ya sauke su lafiya ba su zuriya tsayi ba wanda aka karbi takardunsu don neman aiki Allah ba da nasara wadda suke harkan kasuwanci da yanayi muna fata Allah ya ba da ƙara buɗi da samun ciniki mai albarka kowa da irin bukatar da wanda ya sa aure a gaba muna fata Allah ya taimaka Allah ya ba da nasara kowa da irin bukatar da ya ambata muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya mana buƙatunmu, kowa Allah ya biya masa buƙatunsa na alkhairi masu damuwoyi Allah ya yi musu masu rashin lafiya Allah ya ba su lafiya masu basu suka Allah ya basu ikon biya abubuwan da suke damun mu Allah wani wata ya kawo mana sauki a kansu da da yake damuwa ne ga al'umma Allah wani wata ya kawo mana saukin su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم بارك لنا في أمورنا كلها إنك سميع قريب مجيب الدعوات واحفظنا من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك